wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau hudu ga watan rabi'u thani hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karanta littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil kiragil islamiyya yau za mu tashi shafi na arba'in da hudu da ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهناك كتب كثيرة للمعاصرين wato kada a manta satin da ya wuce muna cikin bayani ne dangane da aƙidan mutazilawa inda har ainihin muka tsawaita bayani muka ɗauko mutazilawan wannan zamanin inda an kira sunan wasu manya-manyan malamai a wannan zamanin wanda sun shahara a fage na da'awa amma kuma suna da fahimta na zilawa kaɗan daga cikin wayannan mutane akwai irin su a sheik rashid rida da irin su a sheik muhammad abduhu al-misri da irin su a sheik hassan turabi da irin su yusuf al kardawi da irin su Muhammadu gazali mai fiye sira ire-iren su an ambace su da kuma irin tunaninsu, yadda suke fifita hankali akan nasi su jefar da nasi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam su yi aiki da hankali to shine malam ya cigaba shine aka cigaba da bayani kamar haka na? wa hunaka kutubun kathira lil mu'asirin akwai wasu littattafai da yawa ga ainihin malaman wannan zamanin kuma mufakkirin mufakkirin islamiyyin masu da'awansu masu tunani ne na musulunci yasiruna alal manhaj nafsu wato suna tafiya akan alal manhaj nafsihi suna tafiya akan shi kanshi wannan manhajin shine manhaji na fifita hankali akan nafsi wa yad'una ila nafsi ma da'a ilayhi al-hasan turabi kuma suna kira zuwa ga hakikanin zuwa ga hakikanin abinda Hassan Turabi ya kira zuwa gare shi wa Dr. Muhammad Fatahi Usman da kuma wani mutum mai suna Dr. Muhammad Fatahi Usman shi ma yana da wannan manhajin yad'una ila an yakuna lil aqli dawran kabiran fil ijtihad wato suna kira ya kasance hankali yana da wani gudunmawa mai girman gaske a wajen ishtihadi wa taqwimul ahkam ala al hawadith da kuma kimanta hukunce hukunce akan abubuwan da ke faruwa a zamani a ringa yin amfani da hankali kuma a fifita shi akan nasu na'am hatta al hawadith al har ma abubuwan da ke faruwa na tarihi wa'annan suna ganin zaka iya amfani da hankali ka bar nasu wa min ha'ula'i Fuhaimi Waidi daga cikin wayannan mutane akwai wani misiri. ana kiran shi Fahami Waidi na Muhammad Umara da wani mai suna Muhammad Umara sahibul nasibul akbar a fi ihya'i turasil mutazila a wato shi wannan bawan Allah yana da wani ainihin wani ainihin yana da wani ainihin kungiya wanda wanda wannan ƙungiya aikin ta rayar da ainihin turas na mutazilawa wa difa'u da kuma kariya ga da mutazilanci wa Khalid Muhammad Khalid sahibu kitabu rijal haular rasul da kuma Khalid Muhammad Khalid ma'abucin littafin nan mai suna rijalun Haular rasul ah, da yawa daga cikin malamai a Najeriya suna karanta wannan littafi wasu malamai mafi yawan malamai ba san manhajin wannan mutumin ba cewa wannan bawan Allah yana da fikira irin na mutazila an gane a saka wannan bawan Allah wanda ya littafin nan ba wai ahalus ba ne shi dan biri'a ne shi amma kuma littafin ana karanta shi ba tare da la'akari da wanda ya littafin ba sannan ana karanta shi ba tare da la'akari da saƙon da ke cikin littafin ba a cikin littafin akwai wasu saƙonni wanda shi ma abocin littafi yake bayarwa wanda ba su yi kama da na suna sunna ba amma za ga wasu malamai sun karanta littafin duk da kurakuran ba tare da yin bayanin kurakuran ba an gane ku ya kamata irin wannan littafi yin mutum zai karanta shi idan akwai wasu irin kurakurai a ciki to a karanta a nuna wa mutane kurakuran da ke ciki don su yi hankali da shi to za ga wasu malamai suna karanta littafin suna koda littafin suna nuna kamar wani littafi ne mai girma a wajen sanin tarihi na musulunci A alhali ko littafi ne wanda yana cike da abubuwa masu rauni a wajen aƙida da abin da yake da alaƙa da manhaji da sauransu so da malaman sunna sun yi tahaziri game da karanta wannan littafi rijalun haular rasul an gane akan samu wasu malamai wasu wato a bisa rashin sani za su karanta littafin sun ɗauka littafi ne mai kyau wasu ma sun ɗauka malamin da ya littafin wani malami ne ba basalafe wanda ya fahimci sunna to kaga mutumin da ya karanta da littafin ba tare da ya san kurakuran da ke ciki ba ba tare da ya san ainihin malaman ko malamin da ya rubuta ba to kaga wannan kila yana da uzuri tunda bai sani ba amma in yana sanar da wayannan kurakurai kuma ya san cewa wannan malami malami ne wanda yake da aƙida da manhajin da ya karo da na salaf ya ci gaba da karantarwa to ya nuna kenan cewa lalle in ma shi ma ɗan bid'a ne ko kuma yana goyon bayan ɗan bid'a din Allahu alam an gano wannan ko na'am wa Muhammad Salim Al-Awad wa gairihi eh da kuma Muhammad Salim Al-Awad da wasunsu ta irin wayannan malamai suna da yawa wanda suna da irin wayannan fikirori an gane wannan ko eh wa min mabadil mu'tazila kama qaddamna daga cikin manufofi na mu'tazilawa kamar yadda muka gabatar al-i'timadu 'ala al-aql kulliyan shine dogaro da hankali ga baki daya dungurungun ya zama to hankali yana da karfi fiye da nasi na Qur'ani da hadisi wa kana min athari hadha al-i'timad ya kasance daga cikin tasirin wannan dogaro din annahum kanu yahkumuna bi husnil ashiya to lallai sun kasance suna yanke hukunci da kyawun wasu abubuwa ko munin wasu abubuwa ta hanyar hankali kawai an gane ko ba maganan wani nassi na qur'ani ko nassi na hadisi kawai suna amfani da hankali kai tsaye su haramta su halatta fakanu kama ja'at al-milal wan nahl lishahrastani sai suka kasance kamar yadda ya zo cikin littafin al-milal wan nahl na imamu shaharastani al-ma'arifu kulliha ma'qula bil fi'l sun ce sanin Allah ga baki ɗayansu. wato hankali na iya gano shi a wato a aikace hankali na iya gano shi a aikace wajibatun bin nazar shi sanin Allah wajibi ne da nazari wa shukurul mun'im wajibun sannan gode ma Allah mai ni'ima shi ma wajibi ne qabala wurudin sam'i ai kafin zuwan shari'a ai kabala irsalin rusul ai kafin aiko manzanni ina fatan gane wannan wato ma'ana wato gode ma Allah mai ni'ima da kuma sanin Allah subhanahu wata'ala wajibi ne kafin aiko manzanni wa min al-ma'ruf tun kafin aiko manzanni tun kafin aiko manzanni ya kamata kowane mutum ya san Allah ina fatan gane wannan tunda Allah ta'ala ya baka hankali kana yin tunani to ya zama to wajibi ka yi tunani da hankalinka ka san Allah kenan in muka ɗauki wannan tunani nasu zai zama to kenan aiko manzo bai da wani fa'ida tunda dai Allah ya bamu babban manzo shine mai hankali inda kana da hankali zaka iya gano haram da halal sannan zaka iya sanin tauhidi zaka iya sanin Allah subhanahu Ta'ala. sannan kuma godiya ga Allah akan ni'imomin da ya ma duk za ka iya gano ta hanyar hankali ba sai an aiko manzanni ba wannan shi ne fahimtar wa mutazilawa kenan a nasu fahimta kenan ko da Allah bai aiko manzo ba Allah zai iya kama ka akan rashin bauta masa Allah zai iya kama ka in kana yin shirka tunda dai Allah ya azurta ka da hankali wanda za ka iya gano abubuwa da su an fahimci wannan ayi to kaga wannan tunani nasu tunani ne mai rauni kwarai da gaske saboda ya yi karo da doron nasa alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzanni kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda aka jefa wasu taron jama'a a cikin wutan jahannama sa'alahum kazanatuwa masu tsaron wutan za su tambayi wa'annan mutane da aka jefa cikin wuta alam yatikum nazir ashe mai wa'azi bai zo muku ba a nan wajen yanzu inda a ce hankali da shi ake dogaro shin za a tambaye su cewa alam yatikum nazir kaga ba zai yiwu ba kaga da tambayar su za a ce me yasa ba ku bi manzanni ba ba ku da hankali ne ai da kuna da hankali ya zama zamanto wajibi ku bauta ma Allah ko an aiko manzo ko ba aiko wannan manzo din ba an fahimci wannan ayi na'am wa min al-ma'lum fi nafu jami' sifat daga cikin abin da yake sananne fi a cikin sha'anin su su din nan nafau jami' as-sifat su mutazila sun kore dukkan sifofin Allah sun ce Allah sami'un bila sam'in basirun bila basirin alimun bila ilmin hayyun bila hayat qadirun bila ƙudura. abin da suke nufi wato sun tabbatar da sunan Allah kawai amma sun kore sifa din Allah shi alimun ne amma bila ilmin karka ce Allah yana da ilimi Ƙadirun bila Kar karka ce Allah yana da iko Allah qadirun ne suna ne kawai amma sunan bai da wani tasiri sunan bai da ma'ana alhayyu bila hayati mai fasara shi kenan alhayyu bila hayati alhayyu bila hayati rayuwa ba tare da rayuwa la Allah ba shi da hayati. shi kawai sunan shi alhayyu albasir bila basar kawai kada ka ce Allah bai gani ne sunan shi albasir suna ne kawai amma sunan tasirin sunan babu dan tasirin sunan shi kace mai gani ne shi yana gani da siffarsa alhayyu rayayye ne to su ba su yadda kace Allah rayayye bane sun yarda kawai da gundarin suna ne wanda bai da ma'ana an gane wannan ko to saboda haka su mutazilawa sun kore dukkan siffofin Allah subhanahu wataala amma kuma su yan jahiliya ba yan jahiliya sun kore da sunayen da siffofin gaba daya su ba su yarda a kira Allah sabi'un ba ma su mutazila sun yi yadda Allah sami'un ne amma bila sam'in basirun bila basarin alimun bila ilmi amma su wayanda suka ce duk wani suna na Allah da wani siffa na Allah baya halarta a jingina ma Allah ce sunayensa ne ko sifofinsa sai dai a yi musu tawili a ce wato sunayen wasu halittu ne daga cikin halittun Allah na'am kullu hadha bi hukumar al wai duk wayannan gaba daya sun tabbatar da su ne da hukuncin hankali walam yaslimu sahabata min tu'unihim kai hatta sahabbai ba su kubuta ba daga suka mutazilawa an gane ko an samu daga cikin mutazilawa waɗanda suke sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'anu fi akabiri sahaba sun yi suka ga manya-manyan sahabbai na'am wa shana'u alaihim wa shana'u alaihim suka faɗi kalmomi masu muni game da su wa ramawhum sun jefi sahabban manzon Allah da ƙarya cewa sahabban annabi maƙaryata ne faqad zama wasil anna ihda ta'ifatayn yawm al-jamal fasaqa wato wasil bin yaqa shugaban mutazilawa ya raya cewa wato lallai wato bangare ɗaya, daga cikin ɓangarorin da suka yi yaƙi da juna ranar jamal din nan lokacin da aka yi yaƙi tsakanin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da Muawiya bin Abi Sufyan to wannan yaƙin da aka yi lalle ɗaya daga cikin su fasiki ne labi ainihi an gani bangarori guda biyu ne akwai bangaren Ali bin Abi Talib akwai bangaren Muawiya bin Abi Sufyan to ɗaya daga cikin waɗannan bangarori lalle a cikin ɗaya daga cikin su akwai fasikai amma kuma labi ainihi ba mu san ainihi kowanne ne bane zai iya yiwuwa bangaren aliyu bin abi talib ne zai iya yiwuwa bangaren muawiya ne amma dai lallai a cikinsu akwai fasiki amma labi aini an gane wannan na'am wa raddu shahadata haula'i sahaba to saboda haka sai suka tunkule shaidan wayannan sahabbai Kace to tunda dai wayannan sahabbai bangarori guda biyu akwai fasiki a bangarorin nan in ma wancan bangaren ko wannan bangaren to tun da ba a san wani bangare ne fasiki ba to dukkan su gaba daya an tunkuɗe shaidan su qalu la tuqbalu shahadatu Aisha yakin Aisha da da wannan ya sunan um, da Ali da uh, yakin Aisha da Ali bin Abi Talib ranar yakin Jamal an gano wani ku ɗaya daga cikin bangare in ma bangaren Aisha radiyallahu anha ko bangaren Aliyu bin Abi Talib ɗaya daga cikin bangarorin fasiki ne labi aini an fahimci wani ko to saboda haka tunda ba a san wane ne fasiki a cikin su ba to ba za a karɓi shaidan kowane bangare daga cikin su ba ba a karɓan shaidan bangaren Aisha ba a karɓan shaidan bangaren Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an wa sababu ikhtilafil mu'tazila fi ma bainahum to kaga kenan su ma mutazilawa suna da wani kaso na zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko dama masu zagin sabon annaba akwai shi'a su ne ainihin jagorori wajen aibanta sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu sai yan hawari sannan na uku sai mutazilawa wanda gashi mun gani na'am wa sababu ikhtilaful mu'tazila fi ma bainahum sababin sabanin mutazilawa tsakanin su wa ta'addudi tawafihim da kuma yawaituwan kungiyoyin su wa taimaduhum alal aqal faqat shine dogaran su akan hankali kawai wannan dogaran da suke yi akan hankali kawai su bar nafsi yana daga cikin sababi wanda yasa suka samu sabani da yawa su mutazilawa sun kasu kungiya kungiya kuma dalilin kasuwansu sun ce ba za su yi aiki da nafsi ba suna fifita ainihin hankali akan nafsi to wannan yasa suka samu ƙungiyoyi daban-daban mazhabobi daban-daban kuma ya zama to suna ta adawa da junansu wa iraduhum an nusus sahiha min al-kitab was sunnah da kuma kauda kansu hujirewansu daga nassosi ingantatu na qur'ani da sunna idatuhum allati yastaniduna ilaiha fi dhalik wato ka'idansu wanda suke dogaro a gare shi a cikin wannan kullu mukallafin mutalibun bima mutalabun bima yuhadihi ilayhi ijtihadu wai kowane mukallaf ana neman shi ne da abin da ijtihadin shi ya kai shi zuwa gare shi nan sun ce kowane mukallaf fi usuli kowane mukallaf ana neman shi bima yu'addihi ilayhi ijtihadu da abin da ijtihadin shi ke kai shi zuwa gare shi yana dukan mu na gaba daya ana neman mu ne da abin da ijtihadin mu ya kai da malamanmu da jahilanmu ga baki ɗaya ya ba za a yi banna ba kaga dole ya yi banna ko sunan ba suna maganan wai manya-manyan malamai daga cikinsu ba a'a kowane mukallaf ana neman shi da abin da ishtihadin shi ya kai zuwa gare shi kenan ba a bukata kowa ba a bukata ya dogara da wani kowa ana bukata ne ya ishtihadin kanshi sawa'un babban malami ne shi ko kuma ɗalibi da shi bayan Allah subhanahu wata'ala cewa yayi fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota ilimi idan kun kasance ku ba ku sani ba wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum kaga kenan idan al'amari zo wanda yake nazila ne daga cikin nawazil baya halatta kowa ya zama malamin kanshi baya halatta kowa ya zama mujtahidin kanshi sai dai idan ya kai marhala na ijtihadi sai Allah ya ce da za su mayar da al'amari zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko su mayar zuwa ga ulul amri minhum ƙwararru daga cikin su alimahu allazina yastanbidunahu minhum da wa'annan da suke istinbadin nasti daga cikin su da sun gano shi kaga da wannan kenan wato wannan tunani nasu na cewa kullu mukallaf mudalabun bima yu'addihi ilayhi ijtihaduhu fi usul din a cikin ba aqida ba kowanne mukallaf ana neman shi da abinda da ijtihadin shi ya kai shi zuwa gare shi ka san ko wani ijtihadin shi zai kai shi zuwa ga wutar jahannama ko ba gaba shi ba malami bane ba shi da kayan aiki amma an nizumta mai ijtihadi dole ne a ga ainihin kurakurai da yawa dole a ga ainihin saɓani ya yawaita a cikin addini na'am fa yakfi ka madhhabihim an yakhtalifa at-tilmiz ma shayfi to anan wajen yana isa idan muka duba dacewa da su, yana isa ɗalibi ya yi saɓani tare da malaminsa ko matsalatin tunda an ce kowa zai iya ijtihadin shi kaga ɗalibi zai yi saɓani tare da malaminsa a cikin matsala liyakuna hadha tilmiz firqa qa'ima sai wannan dalibi ya zama shi ma wata kungiya ce sanan da tsayayya ita ma shi ma ya dogara da kansa shi ma yana yana ci da kansa wa masalan abu abu huzail misali abu huzail al-allaf lahu firqatun khalafahu tilmizuhu an-nazzab yana da wata kungiya wanda dalibin shi an-nazzam ya saba mishi dalibin shi an-nazzam dukansu ya mutazilawa ne ɗalibin shi ya yi karatu a wajensa sai kuma ya zo ya saba mishi a wajen aƙida a kanat lahu firqa fa khalafahu tilmizu jahis to shi ma wannan annazam din yana da ƙungiya. sai ɗalibin shi mai suna aljahis shi ma ya saba mishi an gane wannan ai da ka karantar da ɗalibi aƙida sai shi ma ɗalibin ya kawo nashi aƙidan sabuwa kowane ɗalibi zai yi ishtihadi ya fito da nashi aqida din fa kanat lahu firqa wal jaba'ir lahu firqa shi fa kanat lahu firqa hmm. sai ya zama shi ma yana da kungiya shiwa al jahiz hmm. wal juba'i Shima ma imamul juba'i ba jaba'ir ba wal juba'i lahu firqa shi juba'i yana da ainihin kungiya shima. ma fa khalafahu abu hisham abdussalam sai abu hisham abdussalam daga cikin mutazila shi ma sai ya saba wa malaminsa, sa zubahi shi ma sai ya samu wata kungiya nashi daban shi ma wa haka za najidu anna al-mu'tazila qad hawwalu din ila majmu'atin min al-qadaya al-aqliyya wal barahin na'am zamu ga mu'tazilawa sun juyar da addini zuwa ga ainihin wato tattararren hukunce-hukuncen hankali da kuma dalilai na hankali kawai sun maida da addini kawai kadaya ne akaliya wal barahil al aqliya komai kawai mutum na ginawa ne kan hukuncin hankali da abin da hankalin shi ya kai shi zuwa gare shi wa zalika li bil falsafa al yunaniyya wannan ba don komai ba saboda tasirantuwan su da philosophy na mutanen Greek wa bil mantiq as-suri da kuma mantikin suri al arabi da mantik na na arasto a keɓance an gano wannan ku? tasirantuwan su da wannan ya sanya suka fito da aƙidu daban-daban sai ya zamanto mutazilawa suna da mazhaba na aƙida ya fi ishirin da wani abu kuma wayannan mazhabobin suna tsananin adawa da junansu ba sa ga maceci alhali kuma dukansu sun ce suna aiki da hankali ne to in dai sun ce suna aiki da hankali ne kuma an hankali hujja ne ai ya kamata ya zamanto ba su da saɓani akan al'amarin addini tunda kowanne daga cikinsu yana amfani da hankali ne kuma sun ce hankali baya kuskure to yaya aka yi aka samu kuskure har aka samu kungiya 20 da wani abu na akida ina fata lura amma kaga su yan salafiya dangane da abin da ya shafi akida ba su da wani fahimta fahimtar su ɗaya ne a wajen akida in kana karanta littattafan zaka cewa ba su da ainihin bambanci a wajen akida su yan salafiya نعم وقد فند علماء الإسلام آراء المعتزلة في أثرهم وقد فند علماء الإسلام آراء المعتزلة حقيقة ما لم مسلمشي sun karyata ra'ayyuka na mutazilawa a zamaninsu. Minhum Abul Hassan al-Ash'ari, alladhi kana daga cikin malamai waɗanda suka karyata ra'ayi na mutazilawa akwai babban malamin nan Abul Hassan al-Ash'ari, alladhi kana minhum wanda dama can yana cikin su ne. asalin shi shi ma ba mutazile ne an gane wannan ai ya rayu a cikin aqida mutazilanci shekara 40 thumma kharaja min firqatihim wa radda alaihim an gane ko ya rayu shekara nawa shekara 40 yana cikin wannan aqida din daga baya sai ya fita daga wannan kungiya tasu ya zo musu raddi ya zo ya tona musu asiri wa radda alaihim muttabi'an uslubihim fil jidal wato ya musu raddi yana mai bin usulubinsu a wajen jayayya yayi amfani da irin ƙa'idodinsu na hankali yayi musu raddin kuma ainihin su na mutazilanci eh a wajen jidali da kuma muhawara ثم جاء الإمام bin بن حنبل الذي وقف في وجه هذه fitna. sannan kuma sai daga baya al'imam ahmad bin hanbal shi ma sai ya zo wanda ya tsaya a cikin fuskan wannan fitina ya tsaya sosai kyan yana taraddi ga nan bangarori wato ma'ana bangare na ainihin mutazila da kuma jahamiya yana raddi da ainihin dammara da himma wa shaja'a da kuma jarumta na diratai ne wanda suke baki wato bakin jarumta baki a wato jarumta wanda yake ba a saba samun irin shi ba da damaran da kuma irin jarumtar da Imam Ahmad ya nuna dukansu gaba ɗaya nadiratai ne su dukansu gaba ɗaya baƙi ne wanda ba a taɓa samun irinsu ba an gane wannan ko na'am wa min ar-rudud qawiyatul hujja bari'atul usulub daga cikin raddoji masu ƙarfin hujja kuma masu masu ƙwarewa wajen usulubi akwai raddu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma hmm. akwai raddi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa alƙayyim dar'u ta'arudul aqal wa naqal a wannan littafi ya yi wa ainihin mutazira raddi raddi mai karfi an gano wannan ko wanda babu wani ba mu'tazile da zai iya tunkuɗe wannan raddi din wanda ibnu kimiya yayi qad tatabba ara'ahum wa afkarahum wahidatan wahida eh a cikin wannan littafi hakika ibnu taymiya ya bibiyi ra'ayinsu da kuma tunaninsu ɗaya bayan ɗaya duk wasu ka'idojin su ya biya warware shi shekul islam ibn taymiya na'am wa radda alaihim bi uslubin muqni wa radda alaiha yayi raddi a gare ta da uslubi mai gamsarwa mufhim uslubi mai rinjaye uslubi wanda yake rinjayen su ya rinjaye su wa bayyana anna sahih al-aql la yumkin an yakuna mukhalifan li sahih an-naql wato ibn taymiya yayi bayani cewa hankali wanda yake lafiyayye baya kamata ya saba ma nasti ingantacce in dai hankalin mutum mai kyau ne baya kamata ya saba ma nasti ingantacce wato karin maganar da ake yi na cewa wa shari'a sabanin hankali to zance na gaskiya shari'a baya saba ma hankali sai dai shari'a yakan zo da abin da hankali zai yi mamaki ne amma ba wai abin da hankali ya saba ba an gane wani ko addinin musulunci gaba ɗaya Allah ya zo da shi ne wato ya yi daidai da hankali an gane wannan ko idan ka ga hankalinka ya saba ma nassi to kasancewa hankalinka ne yake da matsala ba nassi ba an gane wannan ko hankali yana rashin lafiya kamar yadda ainihin harshe ke rashin lafiya kamar yadda hanci ke rashin lafiya kamar yadda ido ke rashin lafiya ko za ga wani lokaci ka ga? mutum ya ɗauki littafi zai karanta sai ga yana ganin littafin dishi-dishi kuma wani sai ya ringa zargin littafin a hali ba littafin da ke da matsala ba idan shi ne ke da matsala in wani ya zo ya ɗauki littafin ya karanta kuma ba sai ce littafin garau yake bai da wani matsala kawai idan ka ne yake da matsala wani lokaci za ga mutum zai zo ya ɗauki madara yana sha madaran nan mai zaki? in ya sa a harshe sai ya ce madaran nan yana wari madaran nan babu daɗi kila ma yana sha sai ya amai saboda mai saboda harshen shi akwai matsala amma in wani mai lafiyar harshe in ya ɗauki wannan madara ya sha sai ya shanye tas har ma ya nemi ƙari haka ne ko na'am to wannan shine abin da ya kamata mu sani duk abubuwan da Allah ya halitta hancin mutum idan mutum harshe kwakwalwa kunne duk suna rashin lafiya za ga mutum misali ya samu rashin lafiya ga hancinsa sai ya zamanto wato baya jin wari baya jin kamshi sai ka tura shi bayi inda bayin na yake tsananin wari shi kuma baya ji zai yi zaman shi hayyakon ya yi bacci amma idan mutum lafiya ya je wannan waje to ba zai iya kwanciya ya bacci ba zai cutu saboda warin ya tsananta an gane wannan ko hmm. to ana samun mutanen da suke da matsala a wajen wajen ainihin wajen hancinsu matsala wajen kunne matsala wajen kaza to kazalika ana samun matsala wajen kwakwalwa mutum ya ringa tunani ba daidai ba haka ne ko hmm. to saboda haka wato hankali dai hankali mai kyau ne yanda Allah ya tsara al'amari dole ne ya dace da nassi ingantacce in ka ga hankali ya saba ma nassi kada ka zargi nassin me za ka zarga hankali to amma su gilawa wa suke zarga su gilawa nafsi suke zarga idan nafsi ya karo da hankali su gilawa suna cewa hankali bai da matsala nafsi da yake da matsala in suna iyawa sai su yi tawilin wannan nafsi don ya yi daidai da hankalinsu in ba sa iyawa sai su karyata nafsin kawai kai tsaye musamman abin da yake da alaka da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam mutazilawa su suka fara bude kofa na yin wasa da nasi mutum zai karanta hadisin annabi ingantacce sai kwashe da dariya ya ce wannan hadisin ya saba ma hankalin shi wannan hadisi kaza ya ta wulakanta hadisi ina fatan gane wannan za ga manya-manyan malamai na salaf sun yi rubuce-rubuce don kokarin raddi ga wa'annan mutane wayanda ba sa daukan hadisin manzan Allah da muhimmanci kuma ana samun wayannan mutane a kowane lokaci a kowane zamani ba wai lalle zamanin sahabbai ba ba zamanin salaf kadai ba har a wannan zamanin ana samun mutane wanda ba san darajar nasi ba to idan kaga mutum baya daukan hadisai ingantattu da muhimmanci kuma yana da awancewa shi musulmi ne to kasancewa ya dauki fikira da irin nawa na mutazilawa an gano wannan ko su mutazilawa babu ruwansu da bin ka'ida na mutsalawul hadis babu ruwansu da bin ka'ida na jarwa ta'dil su suna ƙaryata hadisi ne kawai da ka an gano wannan ko su suna ƙaryata hadisi ne kawai da ka irin wayannan mutane saboda haka a idan kaga mutum kaga baya mutunta nafsi ka kawo mai hadisi ya karyata kawai ya gina hukuncin shi da ka ko abin da ya kama da wannan to kasancewa yana daga cikin mutazilawa ne na wannan zamani to kai tsaye kasancewa ba shi daga cikin ayari na ahlus sunna wal jama'a yana cikin ayari ne na yan na yan bid'a an gane amma ahlus sunna ana sanin su ne da mutunta nafsi mutunta alqur'ani mutunta hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane to da wannan ake gane ahli sunna kaga mutum ya san darajar hadisi musamman yana mutunta sahih bukhari da muslim to kasancewa lalle wannan mutumin yana da fahimta mai kyau na sunna an gane wannan ko na'am kenan maganan da wani suke faɗa na cewa wai shari'a sabanin hankali da shari'a baya saba ma hankali ba a taba samun wani nassi na alƙur'ani ko wani nassi na hadisi wanda ya saba ma hankali ba abinda malamai suka ce shine shari'a yakan zo da abinda hankali zai yi mamaki amma ba wai abinda ya saba ma hankali ba babu shi in kuma akwai shi na a wani karin magana yana hausawa ne ba na ƙura'ani da hadisi ne ko hausawa ne suka yi karin magana wancan shi kuma muna gaya ma abinda addini ya faɗa ne musulunci ya ce hankali bai saba ma nassi har abada in kaga hankali ya saba ma nassi to ka bincika in an samu in suka yi karo da juna to ka zargi hankalin ba nassin ba amma idan hankalin garau yake nassin garau yake to ya kamata su yi daidai ka fahimci wannan to kai me ya tambayan ka na fahimci wannan ko to amma da yawa daga cikin malaman wayannan zamani kamar su Muhammadu Ghazali da na faɗa mai fiqh sira yayi littafi inda yake izgili ga hadisan Bukhari da Muslim yana izgili gare su yana da'awan cewa ga hadisai nan a cikin bukari a cikin muslim a cikin littattafai wanda malamai suka inganta amma kuma sun yi karo da hankali ya karanta ya yi izgili ya yi dariya ya faɗa abin da ya gara ma kansu an gane wannan kuma wannan mutumin fa abin da zai baku mamaki shi kuma wannan mutumin yana awan suna ƙoƙarin su yaƙi zalunci suna ƙoƙarin su tabbatar da daular musulunci a doron kasa. shin kafin ka yaki zalunci in zaka yaki zalunci kai ma kana zalunci yanzu ya za a yi azzalimi yana so ya yaki azzalimai in zaka goyi baya a cikin bangarori guda biyu wanda zaka goyi baya a cikin azzaliman shi wannan azzalimi ya hana ka abinci yana sace maka kuɗinka, yana danne maka haƙƙinka shi kuma wannan yana lalata maka aƙidarka wanne ne ba hadari lalata akida to su masu da'awan suna kira a yaƙi shugabanni a tabbatar da daula na musulunci to tunda sun ce suna buƙatar a yaƙi azzalumai ne to su ya kamata fara yaƙa a wannan an gano wannan ko saboda idan suka raba ka da ka sai ka mutu sunan ka dan wuta amma shugaba in ya raba ka da duniya ya kwace ma dukiyar ka bashi da Allah za ka shiga aljanna kaga shi kenan zaluncin malaman bid'a ya fi girma akan zalunci nawa na shugabanni masu mulki idan malamin bid'a ya ce ma a zo a yaki zalunci kace to kai ya kamata fara yaka tukuna dan kana karantar da mutane shirka kana karantar da mutane bid'a kana karantar da mutane kin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma gashi kana zuwa kana kiran wani azzalimi ai kai ne babban azzalimin kai ya kamata a fara jin fara tun farko tunda kana tura mutane zuwa ga wutan jahannama shi ko shugaba baya tura ka wutan jihar jahannama sai ma in ma ya zalunce ka bashi da Allah ka samu lada mai girman gaske a wajen Allah sannan kuma zai fuskanci azaba shi shugaban a wajen Allah an fahimci wannan ko to saboda haka irin wayannan malamai sun kware ta kamar shi wannan gazali din da su dawi da ire-iren su Hassan Turabi ai suna da awan su yan gwagwarmaya ne a tabbatar da shari'a musulunci a rusa zalunci a yi kaza a yi kaza to kuma mai wannan maganin kuma ka duba zaluncin shi ya fi girma akan wanda yake cewa ka yaƙa kuma abin da zai baka mamaci kan irin wa'annan mutane za su gaya ma cewa mu zo mu haɗa kai da 'yan shi'a da sufaye da 'yan ƙalaƙato da 'yan ahmadiyya da 'yan khawarij da 'yan kaza da 'yan kaza da 'yan kaza a zo a haɗa kai a manta da bambance-bambance a dimfari shugabanni eh yanzu mutumin da ya gaya ma cewa yana so ne ya tabbatar da shari'a musulunci amma ya ce ma da kai da 'yan shi'a ku manta da bambance da ke tsakaninku a haɗa kai amma kuma bai yadda a haɗa kai da shugabanni ba kuma wane ne ya kamata a iya kau da kai gare shi a haɗa kai da shi Eh? da shugabannin da suke mulkin da su wa'annan din wane ne ya kamata a iya ma kau da kai a ɗanyi haƙuri da su ba shugabanni ba hmm. to su wa'annan sun ce kada a yi haƙuri da shugabanni amma kuma a yi haƙuri da manya-manyan malaman biri'a masu zagin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam masu karyata hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam masu kafirta ainihin manya-manyan mutane masu kafirta musulmi da sauransu to ka gan ka duba sai ka ga wato maganar su abinda suke da'awa wai suna da hankali hankalin su mai rauni ne kwarai da gaske inda hankali mai kyau ne ba za su yi irin wannan da'awa din ba na'am قد ذكرنا في هذا البحث أن المعتزلة اعتمدوا على الأقل في تعاملهم حقيقة من ambata cikin wannan bincike cewa lalle mutazilawa sun dogara akan hankali a wajen mu'amalansu a wajen mu'amalansu tare da nasoshin Qur'ani da hadisi wahayi guda biyu wahayayi an gane fi ta'amulihim ma'a nususil wahayaini sun dogara da hankali a wajen mu'amalansu tare da nasoshi na wahayi guda biyu wanne ne wahayi guda biyu alqur'ani da hadisi su ba sa fasara ba sa fasara alqur'ani da hadisi kan fahimtar magabata su suna fasar qur'ani da hadisi ne kan fahimtar ƙwaƙwalwansu mai rauni nam faqad ta ahadun mu'adun al-islam diddul wato wani yakan yi tunani tunani na kuskure cewa lalle musulunci yana kishiyantar hankali ne wa aduwwul lahu ko kuma musulunci makiyi ne ga hankali cewa in ka ce za ka yi musulunci dole ne ka kyamaci hankali in kuma kana da hankali dole ka kyamaci musulunci shin wai da musulunci da hankali akwai karo ne mun taba ganin wani malamin musulunci da ya ce hankali da musulunci suna karo babu da hankali da musulunci suna tafiya tare in dai hankalinka lafiya launi dole ya zama to daidai da alkur'ani dole ya zama to daidai da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam walakin hadha alfahm batilun sai dai wannan fahimta fahimta ne na kuskure wa yarudduhu da'watul islam ila tafakkur fi malakutu samawati wal ard yau abinda zai tunkure wannan fahimta shine kiran da musulunci ke yi zuwa ga tunani zuwa ga halittun sammai da kasai Allah yana cewa mai amfani da kwakwalwarmu mu ringa yin tunani zuwa ga halittun Allah an gane ta inda Allah ke cewa allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ya tafakkaru na fi mai fi karki samawati wal ard mutanen kirki su ne wanda suke ambatan Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan kuma a zaune wa ala junubihim kuma suna ambatan Allah suna kwance akan kan su sannan wa ya tafakkaru na fi karki samawati wal ard suna tunani cikin halittun sammai da kasai an gane ku idan suka yi tunani cikin halittun sammai da kasai zai ce mai rabbana ma har hadha batilan ya ubangijinmu baka halicci wa'annan abubuwa akan a banza ba ka halicce su ne saboda zamanto ayoyi daga cikin ayoyinka domin mu yi imani da kai ko baka ba afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi la waje fihi ikhtilafan kathira shin ba za su yi tunanin alqurani ba da a ce qur'ani daga wajen wani Allah ne da sun samu saɓani mai yawa kaga Allah ya ba mu dama tunani akan alqur'ani ashe qur'ani baya kishiyantar hankali an gane amma abin da aka ce idan hankalinka ya zo da wani tunani wanda ya zama to ya saba ma ainihin nassin alqur'ani to wannan hankali shine mai rauni ba alqur'anin ba idan hankalinka ya zo da wani tunani wanda ya saba ma hadisi ingantacce ka tuhumci hankalinka ba alqur'anin ba ba hadisin ba an gane wannan na'am والتركيز على استعمال العقل wato da kuma tarkizi akan aiwatar da hankali intishafil khair wa shar wajen gano alkhairi da sharri wa gairi zalika mimma huwa ma'rufun mashhur da wani wannan wanda yake abu ne sananne mashhur wato wani lokaci akwai abin da baya buƙatar nasi hankali zai iya gano shi kaga hankali na duniya gaba daya an yi ittifaki cewa zalunci ba shi da kyau duk duniya an yarda da wannan da hankalin musulmi da hankalin kafiri sun yi ittifaki zalunci ba shi da kyau sannan kuma hankula gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa ya kamata a samu shugaba kada mutane su zauna haka nan kawai ba shugabanci shi sa da musulmi da kafirai gaba ɗaya suna da shugabanni haka nan ko to kaga shi kenan hankula gaba ɗaya sun yarda ƙarya ba shi da kyau za kowa zai ce ma karya ba shi da kyau da kirista da mai bautan gunki da musulmi da kaza da kaza duk sun yadda ƙarya ba shi da kyau kuma sun yadda cin hanci da rashawa ba shi da kyau kaga akwai abubuwa wanda ko da babu nasi hankalinka zai iya riskar cewa ba shi da kyau an gane wani ku na'am wa min inhirafati ha'ula'il mu'tazila daga cikin karkacewan wa'annan mutazilawa isti'maluhum al fi ghairi majali yanda suke aiwatar da hankali wato ga wurin da ba sa ba sukan yi amfani da hankali ma a inda ma bai dace ba inda ma ba sa ba fi umurin gaibiya kamar al'amura na gaibi al'amarin da ya shafi aljanna da wuta an gane sai ga mutazilawa suna kokarin su yi aiki da hankali al'amarin da ya shafi azaban kabari kaga azaba na kabari mas'ala ne na gaibi abin da ya shafi aljanna da wuta mas'ala ne na gaibi Dukkanmu gaba ɗaya babu wanda ya taba zuwa aljanna ko ya taba zuwa wuta sai dai alkur'ani ne yake ba mu labari dangane da aljanna ko wuta ko ba ka bane alkur'ani ke ba mu labarin aljanna da wuta kaga ashe matsala ne na gaibi me ya kamata mu yi mu yi imani da shi to amma mutazilawa sukan yi amfani da hankalinsu sai yi inkarin azaban kabari sai amfani da hankalinsu su karyata wasu matsaloli na aljanna sai amfani da wannan su karyata labarin da manzan Allah ya bayar kan abin da zai faru nan gaba dawowa annabi isa abin da ya shafi bayanan ainihin imamul mahadi abin da ya shafi ya juzo mazu abin da ya shafi dajjal kaga duk wayannan abubuwa matsaloli ne na gaibi shi ma manzan Allah Allah ne ya gaya masa shi ma manzan Allah ya gaya mana to irin wannan a matsayin ka na musulmi ya kamata ka miƙa wuya ne ba tare da jayayya ba to sai kaga wasu mutane suna kokari su yi amfani da kokolwa su karyata nassun Qur'ani su karyata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da nufin wai suna so wai su yi gyare-gyare akan kurakuran da aka yi na'am taqa'u kharijal his wato abin da yake aukuwa a wajen gani a wajen abin da mutum ke iya gani ko ya iya tabawa abu ne wanda baka iya taba shi baka iya jin shi baka iya ganin shi amma sai wani kuma ya zo ya amfani da hankali ya karyata shi la yumkin muhakamatuha muhakamatun sahiha ba zai yiwu ka hukuntar da hankali ba hukuntarwa ingantacce ga matsala na gaibi in dai matsala na gaibi ne ba za ka iya hukuntar da hankali ba Na'am, kama banau adadan min al-qadaya ala muayyana. Kamar yadda yake sun gina adadi da yawa daga cikin hukunce-hukunce akan muqaddimat wanda suke ayyanannu. Fakanatin nata'ij laysat sahiha ala itlaqiha. Sai zaman to natija sakamako ya zan ba ingantacce ba kai tsaye. Misal nafi musifat anillah. Misalin sun kore siffa ga Allah. Hmm. Su mutazilawa. E itimadan ala qawlihi ta'ala. Shi abin ya shafi siffan Allah wane ne ya isa siffanta mana Allah duk duniya dai ba wanda ya taba ganin Allah ko to yanzu idan muna so mu san siffan Allah ana jayayya kan Allah waye zai raba mana gardama shin hankali zai iya gano yadda Allah yake kaga hankali ba zai iya ba shi dangane da abin da ya shafi siffan Allah matsala ne na gaibi wanda hankali baya iya riskansa kamar mutazilawa sai suka yi aiki da hankalinsu suka kore ma Allah siffofinsa da suka kore ma Allah suka kore suka ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da rai Allah ba shi da iko Allah ba shi da irada suka kore ma Allah siffofinsa wai sun yi amfani da hankali ne an fahimci wannan ai to kaga wannan ba karamin rashin adalci bane mutum ya yanke hukunci ga abin da bai taba jiyo bai taba gani ba ya ce zai yanke hukunci da hankalin shi ya kamata a ce ka san abin ne ko baka bari. yanzu idan muna so mu yanke hukunci game da siffofin Allah ya zamanto ba a yi zalunci ba ina ya kamata mu koma kaga ya kamata mu tambayi shi Allah kanshi shi kadai ne zai iya siffanta mana kanshi sannan kuma ya gaya wa manzan Allah manzan Allah shi ma ya gaya mana kenan ta hanyoyi biyu ne kawai muke iya sanin siffan Allah hanyar farko shi kan shi Allah ar-rahman fas'al bihi khabira hmm. eh in kana so ka san Allah tambayi Allah shi kansa in kana so ka san Allah tambayi manzon Allah shine ma'ana wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabanin da kuke kowanne iri ne hukuncin wannan sabani yana wajen Allah sannan kuma Allah ya nuna mana fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin koma menene ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo Allah ya tuhumci kafiran Makka da suke siffanta Allah da wasu siffofi saboda suna aiki da hankalinsu sai Allah ya tuhumce su Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza ga abin da su kafirai suke siffanta Allah da shi wa salamun alal mursalin hmm. sai Allah ya ce amma aminci ya tabbata ga manzanni kenan duk abin da manzo ya faɗa game da Allah akwai aminci a kan shi in manzan Allah ya ce mana Allah ta'ala yana sakowa saman duniya mun yarda in manzan Allah ya ce mana Allah ya daidaita kan al'arshi mun yarda amma in wani mutum ya ce wannan ya saba ma hankalin shi sai mu ce dama Allah bai aiko mu zuwa bai aiko ka zuwa ga hankalin bai aiko mu zuwa ga hankalinka ba Allah ta'ala bai ce in muna jayayya mu koma zuwa ga hankalinka ba cewa in muna jayayya mu mai da jayayya zuwa ga Allah da manzo kuma in muna jayayya kan kowane irin abu aka ci fa in ta fi shay'in ko in kuna jayayya kan aqidan ku kuna jayayya kan ibadan ku kuna jayayya kan mu'amalan ku komai kuke jayayya ku mayar da jayayyar zuwa ga Allah da manzo za ku samu amsa akan shi an gano wannan ko itimadan ala qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay su suna dogaro wai akan maganar Allah da ke cewa babu wani abu misalin Allah huwa samiul basir eh Allah mai ji ne mai gani na'am mutajahilin da tamamin aya amma sai suka yi da awan jahiltar cikon aya huwa samiul basir sai sun tsaya kan laysa kamithlihi shay'un babu wani abu misalin Allah sai tunda an ce babu wani abu misalin Allah wato mu muna ji bai dace a ce Allah yana ji ba saboda laisa misali shehu mu muna gani bai dace a ce Allah yana gani ba mu muna magana bai dace a ce Allah yana magana ba shi kuma Allah can gaba sai ce musu wa huwa samiul basir an gane babu wani abu misalin Allah kuma Allah mai ji ne mai gani sai Allah ya nuna yana ji yana gani an gane wannan ko a wani waje kuma sai Allah ya tabbatar maka shi da ilimi ya tabbatar maka shi da hikima ya tabbatar maka shi da magana ko kaga su ɗin nan sun kore wasu abubuwa wanda suka ce a tunaninsu ya saba ma hankalinsu amma kuma alkur'ani ya tabbatar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi sannan sahabban manzan Allah da suka rayu tare da manzan Allah suka yi karatu a wajen sun tabbatar da shi a nan wajen mai zamu zarga zamu zargi nassi ne ko zamu zargi kwakwalwansu kwakwalwansu na'am na'am insha Allah نعم نعم, نعم. تحدي bismillah wuce raka a sallah na yanzu mene ne zai tambaya za mu sa guda ɗaya kawai tambayar nan guda ɗaya kawai shi ne na san abin da yake nufi to ga tambaya a cikin ya yi tambayoyi guda uku amma tambaya ɗaya da kawai muka fahimci abin da yake nufi tambayar shi ne malam mutumin da bai yi kabbara harama ba da gangan shin ya matsayin sallar shi idan mutum ya yi sallah bai yi kabbarar harama ba da gangan sallar shi ta ɓaci ba sallah Kabbarin harama farilla ne kamar yadda malamai suka faɗa tsayuwa domin sama farilla ne ashe mutum da gangan ba kabbar kai ko da mantuwa ne ya bari bai da sallah yana tunawa cewa ya ba kabbarar harama kawai ya warware sallah ya fara sallah kawai eh to insha Allah sai bayanin da muka yau cewa insha Allah yau za mu nemi taimako wajen yin uwa saboda haka kafin nan ko akwai za a dan yi mana bayani dangane da wannan abin da ya shafi wannan gidauniya in ya so daga baya sai a nemi taimako ne insha Allah malam awwal shine zai yi bayani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko yan uwa muna wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kaddari yawon wannan sati da aka yi bayanin cewa za a gudanar da ainihin gidauniya dangane da abin da ya shafi ainihin wannan tafsiri da ainihin malam yake gabatar da shi duk shekara game da kusurin yan uwa muna cikin jarabawa kuma an samu ainihin jarabobi da yawa wanda yanzu yau muna cikin hudu ga watan rabi'ul sani wanda kusan za mu iya cewa saura wata hudu na biyar ɗin shine ramadan kaga lokaci ya riga ya lokaci ya riga ya kware sakamakon jarabawa da muka fuskanta wanda har yanzu ana cikin jarabawa to wannan gudunmawa da aka ce gudunmawa ne idan aka kira abu gudunmawa kowanne daga cikin mai ji a ransa wani irin gudunmawa zai bayar domin ainihin karfafa wannan da'awa kowa ya san cewa irin wannan da'awa yanzu aka gama karatu dangane abin da shafi ainihin miyagun akidu to babu abin da mala yake kokari wajen yadawa wajen kira ga al'umma su fahimci ainihin wannan kyankyawar aƙida su fahimci ainihin wannan da awa salafiya wanda magabatanmu su fi a kai aka ce magabatanmu su ne tun daga sahabbai tabi'ai asbabun tabi'in ilayu mai na wanda ba ta yiwuwa malaki shi kadai zai iya ainihin isar da wannan safon ba tare da ainihin gudunmawa ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wayannan sahabbai da isar da ainihin wannan da'awa ko mun ce zani wannan da'awa ne akan fahimtar magabata shine salafus salih ko muna fatan inda mutanen nan inda bayan Allah nan suka riga suka kai mu ma mu samu wannan dacewa wai don Allah mu tambayi kanmu haka waɗannan magabatan suka yi haka suka kyale da awa ta manzo sallallahu alaihi wasallam shin da sun kyale ta za mu same ta a yanzu wallahi ba za mu same ta ba sahabbai sun tambaye mu sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ransu da lokacinsu da ainihin dukiyarsu har wannan da'awa ta kai gare mu a yanzu an ma muke amfana da ita babu da ilimin da yake da wahala babu irin ainihin da'awa da ke wahala na fahimtar ta irin wannan da'awa salafiya domin tsakani da Allah idan kana sauraron karatukan da malam yake gabatarwa tsakaninka da Allah kai ka san ire-iren wannan karatu yana da wahala ya karanci tsakani da Allah kai ka san yayi karanci to za mu yi bayani dangane da inda Allah subhanahu wataala yake cewa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah yana magana da muminai ne akan shakika Allah ya baiwa ga muminai da Allah ya tashi aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi a cikin jinsin ma'ana a cikin su balarabi yana karanta musu ayoyin Allah yana sarki daga shirka da bid'a da sabon Allah wanda za su kasance sarkin bata bayyananna sai su mu duba halin da muke ciki hakika samuwar malam baiwa ne wacce Allah subhanahu wataala ya yi mana wanda ire-iren su wallahi ba su da yawa yan uwa wajen kiran mu zuwa ga wannan da'awa wajen kiran mu da wannan aqida ingantacciya aqida sahihiya wacce ke daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya kamata mu yan uwa mu nuna mu ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen taimakawa malam na isar da wannan da'awar shi kadai malam ba zai isar da bai isar da ita ba kamar yadda manzo Allah ya samu gudunmawa da taimako da ainihin sahabbansa to mu ma abin da zamu wa malam kawai shine mu taimaka mashi na isar da wannan da'awa karkashin wannan malam yana kokarin ya ga cewa ya fahimtar da al'umma ne ba wai mu kadai ba domin karatun iyakacin shi nan mu ne muke amfana da kuma na wannan addini so ake al'ummar duniya su gaba ta amfana yanzu muna cin zamani na ci gaba isar da awa ba ta yiwuwa sai ta ainihin irin wa'ina kafafen watsa labarai idan muka takaitu a nan ba za a fahimce mu ba sannan kuma manufar da malai yake so ya ga ya isar da da'awa za ta aiki ne kuma addini yana da faɗi addini yana da yalwa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mana wal khaila wal bigala wal hamira tarkabuha wa ce wa yakhluqu ma la ta'lamu inda doki ko jaki da alfadari Allah subhanahu wata'ala ya sayaman mana su ne dan mu au mu daɗi mu nuna godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala yanzu don Allah jaki muke hawa alfadari muke hawa doki muke hawa a'a muna hawa ababen hawa ne wanda zamani ya kawo mana shi kuma Allah ne yake zai halitta mana abin da ba mu sani ba yanzu Allah subhanahu wataala ya kamu ci gaba na zamani da a wannan ba ta tafiya yadda ya kamata daidai gwargwaro a isar da ita sai ta bangaren yadda zamani ya zo ke ma'ana wannan social media da ake magana sun ci da suka da kuma kafafen watsa labarai wannan karatun da ake ɗauka yanzu yan uwa wani bai da halin da zai ce wannan wayar amma ne akwai bayan Allah ke son su fahimci wannan da'awa suna da wannan waya karaman waya ana sanyawa a rediyo akwai freedom radio akwai kaza akwai kaza akwai kaza to idan ramadan ya zo kokarin wannan da awaza ma ta sanya karatukan malam Wanda mace kai ta gidan rediyo guda kai fa wanda shine ake da bukatar wannan makaranta ta dauki nauyi shine rediyo da karta kuma yanzu ga lokaci ya kure mana sura wata hudu kuma ba mu da kuɗin ya za a yi mu ne ake da buƙatar mu ɗabbaka wannan tafiya ta da'awa ɗin domin idan Allah ya gani zuciyarmu da kyakkyawa ne ya mutu Allah ya taimake mu ya kama na ma wata daga waje sauran kafafen watsa labar a taimake mu da Allah cewa wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum Wala wallahi wannan kokari a cikin mu Allah ya ga zuciyar mu tsakani da Allah muna son mu taimake wanda da'awa ne to Allah zai taimake mu zai karfafe mu zai kawo mu wasu bayan Allah da za su tafiyar da wannan da'awa bayan mu mun iya mun da garta, wala Allah mu hada ma da freedom sai Allah ya kawo mana wasu su daukan mu da sauran wuraren amma mu mun yi sanyi an ce a bada gudunmuwa a taimaka za a yi gidauniya sai ga kowa ya yi ja baya wanda idan hidima na ta tashi ko hidimar ka ta tashi in suna ne zan yi zai kokarin yadda na sai na siyo ragon gwannan, duk abin da ya shafi wannan auren sunan sai na yi shi idan aure ne aure ne sai na yi kokarin na yi amma abin da ya shafi da'awa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'ummarsa za su ga ainihin kashi 73 ummatu da'awa aw ummatu ijaba kaga ummatu ijaba wanda ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su ga kashi nawa 73 kullu hadin na illa wahida dukkanin 73 na suna wuta sai dai guda ɗaya kawai 72 ke suna ina wuta ɗaya ce kawai za ta tsira sai sahabbai sun tabbai manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ce dai mai yake ma ana alaihi yawmu ashabi abin da yake a yau da sahabbai na ita kace kai ce za ta kira to yanzu mujizin da malai yake bayani wa'annan miyagun akidu dukkanin sun yarda da la ilaha illallah shi ina so ko kana so a waye gari ya fada daga cikin wa'annan saba'in da biyu ga su ana mana bayanin su kenan kamar yadda ba na so ba ka so to mai kokarin ceto al'umma ceto da aini bayan Allah ta fahimci halin da ake ciki fahimci irin miyar mu a gido tunda musu Allah sallallahu alaihi ya ce la'ayya ayya kan Allah bi karajulan wahidan khairu lakum min na'am a ce mutum zai shi dalilin ka ya fi a ce a bada jajara kuma guda arba'in. Za mu yi hakin kiyasu a yau da irin tip tip da ake hawa gurin furo da bindiga ma ba ta taba su a bada su saboda Allah guda 40 wanda ya sanadiyar shiryan wani wallahi ya fi sanar manzo Allah ya ce duk wanda ya sunna ta sunna a cikin musulunci yana da ladan wannan wanda ya aikata ba ta da an toye wanda ya wannan aikin ba ya zama ya samu wannan dacewa da mu musayin da za mu dace ba da mu da shi din ya zama cewa ya ɗabbaka wannan da'awa an fitar da mutane zuwa ga ainihin fadawa zuwa ga ainihin kafirci fada zuwa ga miyagun akidu wanda zai bata musu a da su su koma zuwa ga Allah suna masu nadama inda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gaya mara kuntum ala shafa hufratin minan nar fa an kada kun minha da ku da ku sai da fada wa ramu na wutar jahannama ku fada sai Allah ya kwace ku da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wayan su Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya azurta mu da tsayayyen malami da rikaccen malami wanda ya tsayi ya ga ya karantar da mu aqida mai kyau aqida ingantacciya aqida ta sahabbai wanda yake da manhaji mai kyau ba tare da gubatacce ba me ya kamata mu yi yan uwa mu taimaka wannan tafiya mu taimaka wannan da'awa mu taimaka wannan kira da malam yayi domin babu daɗi kullum malam yana kira yana kira yana kira a yi wannan al'amari a ga kuma cewa kullum mu baya muke yi yanzu an ce gidauniya yanzu za a yi ni a zuciyata da malam yace kowa ya to da wani abu wani irin tunani na yi wani irin abu na zo da shi domin in ba da gudunmawa domin mu ga cewa wannan da'awa ta ci gaba wannan tafsiri ya ci gaba ba wai tafsirin ka wala muna son karatu ka ya ci gaba da yawa a tafsirin ma ya samu shine a hannu yanzu shine abin da ya fi damun ko ya fi damun shi jagoran mu akai ga cewa tafsirin da ake ga ya samu sauran sun biyo daga baya fadin lani muna bukata yanzu za a yi gudunmawa za a ainihin gidauniya dan Allah nawa da kawo nawa ka kawo domin mu ganin cewa mun bayar da yawa don ayi domin lokaci ya kure yanzu ake sati biyu a tafa sati biyun nan yanzu yanzu ga ya zo ya kure idan za mu yi sati biyu so biyu na bai wuce biyu so takwas ba idan an nemi gudunmu na ake an samu dubu goma ko dubu ishirin ina za mu amma idan yi kokari kowa ya ce ni zan iya bada naira dubu kai ma za ka iya ba naira dubu akalla mu ni hamsin a cikin masallacin nan Allah ya san kowa ya san yadda kowa yake bisa manzo Allah ya ce ya ga dinari dubu ya ga dinari daya kowanne suna goro na shiga aljanna idan suka yi don Allah mai dubu yana da shi da yawa ne ya kawo dubu wanda bai da shi din nan Allah ya san bai da shi ya abin da yake da shi kuma ya bayar domin neman dacewa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma za Allah dukkan za shiga aljanna domin sun yi don Allah insha Allah ta'ala amma ba a da buƙatar yan uwa ya zama cewa muna ainihin danke hannunmu alhalin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama mai amfani da wannan lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu a gurguje yan uwa don Allah don girman Allah yan uwa wani irin gudunmawa ya zan bayar na sa a raina duk sati biyun da aka ce za a bayar zan bayar yanzu muna da ainihin gurup gurup ɗan uwa wanda tuntuni kowa ya san inda yana zuwa wannan majalisi din cewa akwai wasu gurup da suka fara kokarin ya za a ɗauki nauyin tafsirin malam A ce duk wani ɗalibi da ya ga zai iya ya rubuta ba da sunan shi ya ba da naira dubu talatin idan muka samu mutane talatin za mu samu dubu ɗari ta yanzu wurin miliyan ɗaya ake nema ko ba mu da ko naira dubu ɗari a ciki ba mu da komai to aka ce group da ne yi kokari Allah ya wata ala ya taimake mu wancan shekaran ba wannan ba da wannan shekaran da ta gabata an samu jarabawa wancan shekaran aka samu kusan dubu ɗari biyar da wani abu cikin nan da ya majalisin makarantar tun ɗaliban aka yi kokari Allah ya sanya aka yi tafsir ko ne mai taimako ko ji an yi ba ne mu ne taimako ba har aka gama to yanzu ga lokaci ya kware muna da da dubu talatin wanda man rabiu yana daga cikin wanda yake an san wannan kuɗin ni ma ina daga ciki sannan akwai gona dubu ashirin akwai dubu goma dala na ba da sunana ka ba da sunanka sai mu duba magani.